أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي نتريد عشرين لأكو أشكل لتافن أحكام الجنائز وبدوها نشك ناصر الدين الألباني da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya

wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2017 a miladiya za mu dora kan inda muka tsaya insha Allah tabaraka ta'ala yau abinda za mu cike a kai shi ne matsala guda in Allah ya sa da mun samu dama mu kammala ta abinda ya jawo mu magana akan matsalar kuma shine wato hukuncin yin tattaki da tafiya na musamman don ziyarar wani kabari kamar misalin mutum ya bar wata ƙasa ya tafi wata ƙasa ko ya ɗaura sirdin abin hawansa musamman don ya je wani wuri da sunan ibada to sai mala albani allah masarama ya kawo mana hadisai da annabi ma ya hana a hada shirgi a ɗora sirdi a kan abin hawa a ƙulla jaka a yi tafiya don kai ziyara da sunan ibada wani wuri a shari'ar musulunci ba a yadda ba sai dai wurare guda uku ne in kun gane wannan magana za ta taimake mu samu sauƙin bayanan da za a ta kawowa an kore shar'antuwar ko halaccin mutum ya haɗa kaya ya yi shirin tafiya ya tafi wani gari da sunan ibada ko ziyara a duk duniya ga baki daya ba a yadda ba sai in masallaci ne guda uku da shi to akwai maganganun malamai akan wannan matsala din da sabaninsu shine yau abinda za mu tattauna wato akai shi dai manzon Allah ya ce sallar sallatu shaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a shirya kaya a ɗora sirji akan abun hawa a tafi wani wuri da sunan ibada sai masallaci guda uku ko dai masallaci babba masallacin haramai na makka ko dai masallacin madina wanda yake biye da shi shi ma na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma masallacin baitul maqdis hadi salasatu masajid su ne nasi ya a kansu to ina waɗanda suke hawa mota su tafi wani gari can saboda kabarin wani ko a ce ana neman gafara a can ko ana neman albarka a can ko ana neman matsayi a can wasu a cikin ƙasa suke tafiya wasu kuma suna fita wajen ƙasar yanzu misali idan ke so na buga mana kabarin babban malaminmu kuma uba sheikh usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala malami da ya rayuwa ta da'awa kan tauhidi ya hana mutane bid'a har ma littafi ne da shi mai suna ihya usunna wa ikmadul bid'a raya sunna da bushe hasken bid'a amma yau a ƙasar nan akwai waɗanda suke bautar da mutane